akwai tambayoyi mm-hmm. wani na tambayan shafa da a cikin sallama da wato raka uku ba tare da an raba su ba ko yana halitta a yi haka to bismillahir rahmanir rahim a sallah na shafa da wuturi kamar hanabila suna hada wato raka'a shafi da watiri suna hada su duka a cikin raka'a ɗaya sai su karanta a biyu su tashi su yi na uku sai su yi tashahudi su sallama saboda haka ja'izi ne idan mutum ya kallada wa'annan wato ahmad bin hanbal zai iya ya yi shafi da watiri a cikin wato sallama ɗaya raka uku sallama ɗaya a dalilin su ba sun ɗauka na ɗaya dai naƙal sun ce annabi sallallahu alaihi sallama ya yi haka a na biyu kasancewar uku ka haɗa su ka yi sallama ɗaya wutiri ne hmm. haka kuma in ka yi raka a ɗaya ka yi sallama shi ma wutiri ne Ba wutiri da wutiri babu bambanci tsakanin su saboda haka daidai ne